bayan faɗakar da mahalarta illar da ke tattare da halarta kudaden haramun da ake samu walauta bangaren safaran muggan kwayoyi da kuma satan dukiyar ƙasa daga jami'an gwamnati da 'yan siyasa taron zai kuma taɓo batun amfani da kudaden wajen safaran muggan kwayoyi ko makamai domin ayyuka irin na ta'addanci a tsakanin ƙasa da ƙasa taron wanda ya zo a daidai lokacin da ƙasashe irin su najeriya da niger da chadi da kamaru da mali ke fuskanta fuskantar matsalar ayyukan ta'addanci yana samun wakilai daga dokacin kasashen na yammacin afirka mr timothy melaya shine wakilin kungiyar jaba a nan najeriya kuma ya mun karin haske game da muhimmancin wannan taro aikin da muke yi na yanzu na yaƙi da wannan kuɗin da suke muke kiran kuɗin da ci kuɗin da ba ake samu ba ta hanyar da ya kamata ba tabbata cewa wannan yaƙin da muke yanzu yana kaiwa yana kawowa saboda muna samun ci gaba game da waye waye kan jama'a kan jama'a mukan samu cewa mutane yanzu sun fara sanin me ake yi sun fara sanin me ne wannan ma kuɗin da tun da ake faɗa ne da ba su ganewa amma saboda aikin da muke da yan jarida kuma gashi yanzu mun fara yi da wayannan kungiyoyin wanda suke zaman kansu kuma muna ganin kungiyoyin da muke suke zaman kansu aikin da muke tare da su zai sa su ma su koma baya su je su nemi wannan takarda na gwamnati wanda ake kira kamar freedom of information bill kasashen da suke da shi game da abubuwan da yake faruwa cikin gwamnati ko cikin kungiyoyi ko cikin kamfanoni su san me ne yake faruwa da yake ake daukan kuɗin da bai kamata ba kuɗin da ko a fitar da su a ƙasa a kowa wani abu da su cikin ƙasan nan mun gani cewa yanzu waye da kan mutanen da muke yanzu mun fara samun ci gaba mun fara samun ci gaba saboda mutane yanzu sun fara sani da an kace ma money laundering ba su san ko me yake faruwa amma yanzu ga mutane sun fara sani so aiki da muke nan mun tabbata cewa kuma Allah ya taimaka an fara samun ci gaba kuma mun ganin cewa a cikin jama'a sanin nan ya sa ƙungiyoyi wanda suke aiki ko da su custom ne ko da su immigration ne wanda suke mutane suke fita kasa kowanne su yanzu ya fara sani su san me za su tambaye wanda ke fita kasa su san nawa ne zai fita da shi kuma dukkan wannan aikin da muke yi ne yan jarida suna suna eh, yan jarida ko yan watsa labarai suna faɗa yanzu kuma ga ƙungiyoyi wanda suke zaman kansu ana yi da su su ma sun fara ganewa sun fara komawa su giya mutane su wayar da kan jama'a wannan ya fara samun cigaba. Malam Lawali Tsayyabu na kungiyar farar hula ne daga jamhuriyar Nijar wanda kuma ya bayyana mani rawar da kungiyoyin fararen hula za su taka a yaƙi da halatta kudaden haramun a tsakanin wayannan ƙasashe na yammacin afirka a wannan taro na kwanaki uku kasan wannan na cikin kudirin aikin na yau da gobe don saboda famar da muke yi shine mu ga an tahe da arzikokinmu na ƙasashenmu cikin eh, mutunci kuma an tahe da wannan aiki na arziki cikin haske ba a cikin duhu ba kuma an kauce ma rashawa da cin hanci domin abubuwa an yi su cikin adalci don saboda magabatanmu muna kullum kuka muna cewa ya kamata su yi adalci kuma ya kamata abin da ake yi a yi shi cikin haske ba a cikin duhu ba kuma a hito duk matakan da aka ɗauka na ta da ƙasa a yi su cikin adalci domin ba a cikin an takura ma wani bukoko a cikin an bari wa an yan handama ko an su yan gani cikin duhu sun zo sun sun saci kuɗi na gwamnati sun yi amfani da wannan kuɗin a hanya ba ta gaskiya ba kuma sun sa tashi hankali cikin hankulan jama'a kuma sun gurbatar da yanayi na zaman gobe na yau zamantaka tsakanin kasashe eh, ko cikin ƙasa ma ya zamanto bata daidaitu ba ana tsegumi ana kishin kai babangida jibrin murai amurka daga lagos nigeria